يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد ما لم يوعد على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أغنياء تعالى من جرمان دينونا هنا وانا يمشي نجوم 23 ga watan jumadal ga watan zulhijja hijira 1443 wanda kuma ya daidai da 22 ga watan yuli miladiya 2022 muna a masallacin anas ibn malik ne da ke unguwar gwiwa ika a cikin birnin sokoto domin ci gaba da karatun littafin sahih imam bukhari rahimahullah a cikin ci gaba da karatun muna cikin kitabul manafi littafi ne da ke magana akan darajoji na mutane wasu mutane da wasu ababe na halittar ubangiji subhanahu wa ta'ala da kuma wasu wurare muna cikin babin da ya fi kowane babin girma shi ne babu alamatin nubuwar fil islam alamomin da ke nuna cewa anan muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ne manzo ne tun a farkon kunnowar musulunci har zuwa yau da muke magana a cikin wannan babin za mu tashi hadisi na dubu uku da ɗari shida da goma sha shida kamar yadda za mu je a bakin alarama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله حدثنا معل بن معسد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا خالد عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابين يعود قال <clears throat> وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعود إذا دخل على مريض يعوده قال لا بأس طهور إن شاء الله فقال له لا بأس طهور إن شاء الله قال قلت طهور ألا بل هي حمى تفور أو تفور على شيخ كبير تزيره القبور فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار أنا مثلك بيد الدباس الدباس وتمجمي ميكينا الدب شيء الجيمة قال هدفنا خالد حين ابن مهران شما انا مي لك بنا الحذاء وات انا جنجي ناشي غا سنا ارضي في حين سيد تاكلم الكلمة حين مولى عبد الله بن عباس ابو عبد الله البربري عن ابن عباس ترجمان القران رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده قبل من عباس النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أو وان بقوي دنيا دي بلا فيها كما ذاك جي قوي إن شاء الله النبي صلى الله عليه وسلم yana ba kowa da ma'abuci haƙƙi haƙƙinsa duk da kasancewar shi a arazi ba ƙauye ba ɗan birni ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi kana ta sakkwato ne ya zo ya je ya diba lafiyar ko ba cewa kana ta sakkwato ta sai ابن حجر رحمه الله يتي باغاني سنة من الأعرابي إلا تو باغاني جب كتاك أبمينين يفعل قال جانب صلى الله عليه وسلم رسيتي سيدو لجنة الإعتراف وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال لا خاص طهور إن شاء الله نعم النبي صلى الله عليه وسلم يا كتن in ya shiga wurin maras lafiya zai dibi lafiyarsa daga cikin addu'o'in da yake mai sai ce fahurun isha Allah wato wannan rashin lafiyar mai tsarkakewa da in Allah ya wato zai tsarkake ka daga wasu zunubai da ke tare da kai insha Allah saboda haka wannan na daga cikin sunan mazo sallallahu alaihi wasallam addu'ar da aka wa marasa lafiya a ce mai fahurun insha Allah la ba fahurun insha Allah a ce babu laifi wato kada ka damu da wannan rashin lafiyar da kake ciki mai tsarkake ka ne daga wasu laifuka da kake aikar da ka aikata to da yake haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake wa maras lafiya in ya je dibin lafiyarsa sai mai wannan addu'a fa qala lahu sai ce mai la ba tahurun insha Allah shi ma annabi sai wadi mai haka ya ce ba babu ba ne ya da mu wannan rashin lafiya mai tsarkake ka in Allah ya qala annan bakawai sai ce kulta tahurun cewa kai fa mai tsarkake ni Allah ne ce a'a bal wannan rashin lahiyar ba mai tsarkake jiki ce hiya umma tafuru makassara ce fa gashi tana zaburowa tana tafarfasa a cikin jikina za ka ce mai tsahuru ya tsahuru ko dai tafuru ya ce ko dai ta tafuru ya ce nan ce tafuru ne kamar yadda ake aza tukunya bisa wuta sai abin da ruwa su ta tafasa kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ce wa faratan nu tafur kenan nan ce kuma tafur kamar tashin kura nan iska yadda kura ke tashi a ce ku ba. ya ce matattara ce ga tunan tana zaburowa a cikin Ina ina shakka farfasarsa kana ce min wata huru ka dai abin da za ka ce min an ji kawai jin ko sau kuma ala shakin kabir ga iri na gani tsoho mai yawan shekaru ta ziru hulkubur wannan masassarar za ta kai shi cikin kabari kaka cewa ɗahuru kun sha Allah <laughs> فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذا فإن يكاد كما تسرن التزمر غفور إن شاء الله سيدة هنا القبور كيف تقوقع فشيكنا يعني يقول نعم ناجي الله فهم ماشي كده فما ذاك في كذا daga in insha Allah zuwa hafe ta zihun ƙuƙur tafi ibn hajar cewa ya yi wajhu eh, dukulihi fi hadha al-bab aw fi ba'd eh, anna fi ba'd turuqihi ziyadatu ka wannan hadisi karkashin wannan babi na alamatin nubuwa akwai ƙari cikin wata abin nan wani isnadi da iradahu fi alamatin Nuhuwa. wanda ke hukunta a kawo wannan hadisi a cikin alamatin Nuhuwa. wannan ziyada ta afara da barani wa ghayruhu min riwayati shurahabi walid abdurrahman tabarani ya rawaito da wasu malamai waɗanda suka ruwaito daga turahabi mahaifin abdurrahman fazakar na hau hadith ibn abbas suma ma zai sun ambaci daidai irin hadisin da ibn abbas ya ruwaito wa fi akhirihi cha a ƙarshen hadisin فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إذا أبيت أما تندك عشي wannan rashin lafiyar ta zamo eh, bin tsahurun baka karɓa ba kuma baka yadda da haka ba fahiyar kamata ku to masasarar tana nan yadda kai ka ɗauka cewa kun kumman tafuru ala shafin kabirin kuma taziruhu a to masasarar tana nan yadda ka ɗauka ƙabarin za su kai ka to Allah ka'in sai annabi ce mai da hukunci Allah kuma ka'inin mai faruwa ne fama amsa min al-ghadi illa mayyita ba kai malaikun gobe da yin haka ba ne ba duniya kina addu'a ta zanni kamar yadda shi ya dauka to kuma annabi ya ce mai to na'am ni ma na amince da haka dalilin ibn hajar yake wa bihadhihi ziyada yadhharu dukhul hadha alhadith fi hadha alfar da wannan ƙarin ne da ya zo a cikin tabarani da wasu littattafai wannan hadisin ta iya faduwa ƙarƙashin wannan bayanin in ba ka bashi annabi sallallahu alaihi wasallam kikkiawa addu'a ya mai shi dai bai ce mutuwa ko kuma rashin mutuwa shi dai ce mai dai za ka karkare ma za ku zama karkare ma zunubai ai shi kenan ko daga ya rayu ko ya mutu ya zai samu wannan addu'a ta karkare wa zunubai ko sai shi yake a'a wanda masassara zaburowa take yi kuma tana son ta kai tsoho kabari annabi yake to shi kenan ta kokai shi ko ta kokai shi ko ka hana kai gobe da marece ya bar duniya to saboda haka ko shi ana so addu'a ta kware alfa'al fata alkhair in ka wa ka fata alkhair da mala'iku amin sun ce amin shi kenan in kuwa mummunan fata kai masu cewa amin kuka ce amin kuma shi ke. حدثنا أبو معمر قال حدثت نعم قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال كان رجل نصرانيا فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران فكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم فعاد نصرانيا فكان يقول ما يدري محمد إلا ما كتبت له فأماته الله فدفنوه فأصبح وقد لفظته الأرض فقالوا هذا فعل محمد وأصحابه لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا فألقوه فأخروا له فأعمقوا فأصبح وقد لفظته الأرض قالوا هذا فعل محمد وأصحابه نبشوا عن صاحبنا لما هرب منهم فألقوه خارج القبر فغفروا له وأعمقوا له في الأرض ما استطاعوا فأصبح قد لفظته الأرض فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه kamin mu wuce wasu malamai sun ce wannan ba kauye sunansa kai ibn abi hazim yadda wasu malamai suka faɗi sunan wannan mutumin da wannan abin ya faru gare shi kenan bukhari ya kawo wannan hadisi a cikin adab al-mufrad na adab al-mufrad nashi to hadathna abu ma'mar shine al-aqdi qala hadathna abdul waris shine ibn sa'id qala hadathna abdul aziz سنة ابن سهيل عن أنس ابن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رجل نصرانيا والمسلم بنصاري على لما إجابت مسلم فهي مسلم شيوا أنه من بني النجار daga cikin ƙabilan bani da jari mutanen madina ke nan wato yana bisa ga addinin nasaranci ba addinin annabi isa ba ke nan addinin annabi isa musulunci ne sai dai bayan wato annabi isa suka cancanza abinda suka cancanza sai ta daga musulunci ya koma nasaranci ta yana nan bisa ga nasarancin ba aslama sai musulunta wa qara al-baqara wa ala imran ya karanta suratul baqara ya karanta suratul ali imran fakana ya tuba lin nabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance daga cikin magatakarda annabi sallallahu alaihi wasallam yana rubuta wahayi fa'ada nasraniyan sai ya rije ya koma ba nasari fakana ya qulu a lokacin da ya koma can cikin nasarancin yana ce musu ma yudri muhammadun sallallahu alaihi wasallam illa ma takaffalahu suna ce mai ayi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko me ne dai abin da na rubuta mai shi an ƙarya na yi in ne na yi in na yi da abin da yake rubuta in na rage ko shi ne dai da abin da na rubuta mai karɓa yake ba ma ta Allah sai Allah ya tsara yi ta bi ga nasaranci wajen kabin sai suka je suka gina suka yi kabari suka turbuɗe shi فأصبح فأصبح وقد لفظته الأرض ko da suka wayi gari ƙasa ta hurzo ta jeho shi daga cikin ƙabarin da suka yi ga shi nan waje faƙalu suka ce ha za muhammadu babu wanda ya mai wannan karen aikin wanda muke tuhuma shine Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa tunda ya ki addinin su ya dawo wurin shi yasa su kai mai haka lamma haraba minhum bai tsero da gare su bayan ya mutu na batu an sahibina sai suka je suka tore ɗan uwanmu da muka bizni wa alƙawu sai suka jefo shi bisa ƙasa suka bashi haka nan waje to fa hafaru lahu fa'amaku sai suka kuma gina mai kabari sai suka gina da zurgi fiye da yadda suka gina kabarin farko to fa asbaha wa qad lafatat al ard ko da suka waye gari kuma gashi kasa ta hurzo shi waje fa qalu suka ce hada fihi muhammad wa ashabihi hayyan tabi muhammad shi da sahabban su muka tuhumar cewa su suka aikata wannan laifi na bashu an sahibina su ne suka je suka tone ɗan uwanmu lamma haraba minhum lokacin da ya tsero da gare su ya dawo cikin nasaranci fa na ƙaho suka jefar mana shi halin alƙabar wajen ƙabar fa hamaru lahu sai suka koma tona mai ƙabar kuma wa a'amaru lahu fil ard suka gina ƙabarin da zurfi fiye da na farko matuƙa iyakan ƙoƙari fa asbaha ko da aka waye gari qad lafazatu al-ard qad lafazatu al-ard kaza ta furzo shi ta jefo shi fa alimu annahu laysa min an-nas sai suka gane cewa wannan aikin ba mutum ne ba aikin mutum ne saboda haka ya za su fa alquhu ma sai suka yi suka hita mutum shi cikin lamarin shi shi ne mai saboda wannan ƙetar da yake taiwa muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne allah saka mai da wannan sakamako wato magatakarda ne amma maka maka'inci da abin da zai rubuta ko dai ya tsara wani abu ko ya rage wani abu yadda dai wannan abin in mai kyau ne zai muna nashi in kuma mummunan ne ya ƙara mai muni saboda haka bayan ya yi haka shi kwa duk abin da zai ƙara ma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan abin ba mai cutar musulunci ba ne inda mai cutar musulunci na Allah subhanahu ta'ala bai tsaye shi saboda haka duk abin da aka rubuta in dai annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka rubuta kuma ubangiji ya tsaya bai ce komai ba ka bashi haka nan to wannan abin ma ne taimakon musulunci ne shi kila an bai san cewa wani abin na taimakon musulunci ba yake ganin cewa duk abin da ya rubuta karɓa ake yi ko an ce rubuta ko ba ce rubuta da saboda haka fa'inci babban laifi ne sakamakon da ba na wata ala ya mai kenan saboda yin wannan fa'incin da yake sai ya ce mai alarar mahaddafa ya haifar قال حدثنا قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن يونس عن ابن شهاب قال وأخبرنا ابن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفس محمد بيده محمد بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله قال حدثنا قبيسة قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة رفعه قال إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وذكر وقال لتنفقن كنوزهما في سبيل الله إمام بخاري حدثنا يحيى بن ابن عبد الله ابن بكير نعم جنجنا شيني زوغ ساكن شياكة ابن بكير المصري قال حدثنا shine ibn sa'ad al-fahmi shi ma al-masri shine ibn yazid al-aili shi ma al-masri an ibn shihab muhammad ibn muslim ibn abdullah ibn ubaidillah kuma na kina abubakar yana da kina jinsi a ce ibn shihab a ce kuma ne kuma al-madani قال وأخبرني ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أبو هريرة كبار الأبائل سوى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده النبي صلى الله عليه وسلم هنا باع الأمة الأبائل صحابة الأبائل من داع سري من فرد سري يجب أن تدهن كلمة kasar sham abin da na farisa da sham da ke da ɗaukaka ana ganin su ne fafawa a duniya a wannan lokacin da zarar kisra ya mutu shi ke nan a kasar farisa ba a kuma wani kisra sarakunan da ke mulki a farisa su ake ce ma kisra lannabin sunan sarautar kenan kisra to lokacin wanda ke sarauta shine anu shirwan ibn hurmuz shine kisra na wannan lokaci yace wai da halaka kaisar fala kaisar ba'da idan kaisar shi ko ya halaka na kasar sham shi ko daga nan babu ba a kuma cikin kasar sham so ko lakabin sarauta kenan kaisar a lokacin kaikar na wannan lokaci shi shine hirakul to shi malamai shi suka yi shi hirakula sai zamanin umar a lokacin ne aka kai ƙarshen hirakula ya halaka shi kenan daga shi ba kuma yin wani hirakula ko ya bidan kaikar ba kuma a ƙasar sham amma shi kisra tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yana raye aka halaka shi don da aka kai mai takardar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake rubuta ma sarakuna <clears throat> mun je kai hirar kula da aka kai sai dai aka karanta takardar aka karanta kuma ya girmama takardar har ya karkata ya so musulunta mutanen shi suka mai bore bore da mutane suka kai mai sai ya kasance da ba zai da rabu saboda haka sai da musulunta ba amma dai ya daraja takardar kuma ya girma takardar amma shi kisra da aka kai mai kake ta takardar ne saboda kake shi takardar nan da ya shi ko sai Allah subhanahu wataala ya sa ga ƙarshen mulki ne nan take ba da jima ba to haka nan abin da ya faru kenan a lokacin da Sheikh Usman ya rubuta wa sarakunan Hausa takardu yana kiran zuwa ga musulunci bayan ya hijira daga ɗagen zuwa zuwa zuwa ina zuwa gudu daga gudu kuma ya hijira ya tashi daga nan kuma daga nan ya fara zagaye na wa'azi da kuma ce gudu amai mubaya ako Shi ne sarkin musulmi a wannan lokaci 1804 kenan miladiya hijira kuma fa dubu da ɗari biyu da nawa da sha takwas da za ka lau kai dubu ɗaya da ɗari biyu da goma sha takwas kama shuraihin ke shuraihin to daga nan sai fara intikalat na aljihad da kuma addawa to daga gudu sai sai ina kuma ina an matauki na uku eh a'a a'a zaɓi kwan kaɗai na ke bi. ina mutane yabo ina mutane yabo eh yawa magarci in cikin ƙasar yabo ko to eh, mun jiyo shi ne al'amsari shugaban sayid al'amsari duk gaba ɗaya na Sheikh Usman shi ya sayi da ansar kamar yadda malaman tarihi suka tabbatar shi ya bashi masauki a magabci bayan lokacin da suke ɗaya abin nan gudu to daga nan magabci ya rubuta takardu ya aika ma sarakunan ƙasa gaba ɗaya yana kiran su zuwa ga taimaka ma da'awar da yake bisa gare da kawar da ɓarna a ban ƙasa a nan ƙasar hausa da kuma abinan eh, ya yaƙar abokan gaba su taimaka mu aka ba eh, abdurrahman ibn zamnu da kuma mustapha alkati mustapha bin dau kun yi tajin suna ne ko mustapha bin dau to yana daga cikin magatakardar shehu usman kakan kakan marigayi mallam maciku Mm, don ya rubuta littafin kuna gani da rubuta can abin nan mustapha bindu ni mallamar da mallam mustapha na gida mallam mutai to waɗannan su biyu to kai takardu sarkin katsina da aka yi mai takardar da an za ta kicce shi takardu sarkin kano da aka yi mai takardar ya so ya karkata sai kuma mai da ina kuma ta kwashe shi sai bai dake takardar ba amma kuma bai biyayya shi sarkin zariya da kai mai ya girmama takardar ya karɓa karanta girmama kuma ya kira mutane zuwa ga yin aiki da abinda da takardar ta kunsa suka yi mai bore tashi da yaƙi duk gaba ɗaya gama da su Allah ya maka mai to shi ko sarkin katsina da keke takardar shi ko tashi guda ne ya ce su umar da suka gama da kun karanta wannan tarihi ko na Umar Dallaji shi ya wanda aka ba tuta sakina ko ba karanta ba haka kun karanta ko ba karanta ba wa haka ne ko ba haka da saboda haka kamar yadda ya kike ji takardar da shehu ya aika mai to shi ma sai Allah ya kike abin da farautar shi a ga karfin shi nan ta. to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba su labari yake wanda zai nafsu muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi yadi na eh, rantsa da wanda ra'anin muhammad sallallahu alaihi wasallam ke ga hannunsa la da kunuzahuma fi sabilillah sai kun ciyar da dukiyarsu duk taskokinsu gaba ɗaya sai kun kwaso ko raba kun bayar fi sabilillah sai kun kwato kuma an kwato dukiyar kisar an kwato dukiyar kaisar duk gaba ɗaya sai da kwato su to wannan cewa da zarar daga wannan kaisar babu wani kaisar kuma daga wannan kisra babu wani kisra kuma haka in ya faru kuma kwato dukiyar sai aka ciyar saboda Allah alama ce daga cikin alamatun nubuwa حدثنا قبيصة شنو ابن ابن هل قال حدثنا سفيان شنو ابن سعيد الثوري آه، ابن عيينة عفوا عن عبد الملك ابن عمير عن جابر ابن سمرة رضي الله عنه رفعه إذا صحابي آه، كوكما عن أم صحابية رفعه ينعمك حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه ko yalmihi ko kuma yarwihi duk ba ne da ke nuna cewa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya so wannan hadisi qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza halaka kisra fala kisra ba'dahu wa zakar sai ambata wa qala la tunfiqunna kunuzahuma fi sabilillah cewa za ku sai kun ciyar da taskokin dukiyarsu gaba ɗaya fi da kuma haka nan ne ya faru a aka ciyar fi sabilin na alaram na'am haddathana abul yaman قال أخبرنا شعيب عن عبد الله بن أبي حسين قال حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم مسلمة الكذاب على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته وقدمها في بشير في بشر كثير من قومي فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة جريد حتى وقف على مسيلمة في أصحابه فقال لو سألتني هذه القطعة ما أعرفكها ولن تعدو أمر الله فيك ولئن أدبرت ليأكرنك الله وإني لأراك الذي أريت فيك أريت فيك ما رأيت وحدثنا أبو اليمن حين الحكم ابن ناصر قال أخبرنا شعيب حين ابن أبي حمزة عن عبد الله بن أبي حسين قال حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما مسيلمة ابن كذاب مسيلمة الكذاب يا دور النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنا شمي آه آه الرحمن مسيلمة rahman al-yaman rahman al-yaman tunan musailama ibn sumama musailama ibn sumama amana ce mai kazzab saboda da'awa nubuwa inda yayi bisa da karya. yana cewa shine ar-rahman kuma ar-rahman ne asan yaman to ya zo ne sanata 90 shekara ta shida a waftar afwan wannan shekara ita ce eh, sanatul wufud shekaran da tawaga tawaga daban-daban daban suka ta zuwa wurin annabi sallallahu alaihi wasallam suna karɓar musulunci bayan Allah subhanahu wataala ya saukar da idza jaa nasrullahi wal fath kina wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja to waɗannan tawaga daban-daban daban da ke zuwa wurin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shekara ta goma to daga cikin wannan tawaga shi ma ya zo ya yaqulu sai musailama yana cewa in ja'ala li muhammadin sallallahu alaihi wasallam al'amra min ba'dihi tabi'tuhu idan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam in ya ayyana ne in zama ni ne yarima da ya mutu ni za a wa shugabanci annabcin da kuma jagorancin musulmi to tabi'i to zan bi shi ni da sharadi na kawai kenan mm. <laughs> <laughs> an ko har yanzu akwai su haka nan ko eh, in zai shiga wancan fati in dai za a bashi mukami in kan ba a bashi to ba zai shiga an bayan da ko sai an bai ticket na takara in takara gwamna in senator in zai hausa reps fiye <laughs> in ba za a bashi ba karfi bai saboda haka wanzu masu kwaikwayo da musayya ma ke na ko wannan sharaɗin da ya yi daidai da daidai ko eh, ina da bani mukami ka za su ba a ba da kwato a liki hmm? don za ka shiga ka shiga don gudunmuwan da za ka baya da da cikin wannan gudunmuwa an yanga cewa ka dace ba ka mukami ka za shi ke nan sai a baka ina baka sai a taimaka ba da hmm. wa kadima hafi eh, basir fi basharin kafirin min qaumihi a lokacin da musailama ya zo cikin mutane da yawa ya zo daga cikin mutanensa yana tare da mutane da yawa ah, <clears throat> fa'aqbala ilayhi rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tarbe shi wa ma'ahu thabit ibn qais ibn shamma annabi sallallahu alaihi wasallam yana tare da thabit ibn qais lokacin shine kakakin shi shine khatib rasulullah sallallahu alaihi wasallam وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة جريد النبي صلى الله عليه وسلم لا يتدى ونكرن إتشن دبيلو دنيا دبيلو ينال إتدى كرن دنيا دبيلو حتى وقف على مسيلة سيد إدريس إعدى شجع مسيلة في أصحابه سيكو مسيلة ما ينا شكي أمون بن أبو كانت فيه فقال سيد النبي صلى الله عليه وسلم يتيمي لو سألتني هذا هذا القطعة inda a ce wannan karin ganyen dabino ga da ke rike da ni karo ke ma a suka haɗo da ba zan ba balle a ce jagoranci musulmi gaba ɗaya ne wasu yi cewa bayan na mutu jagoranci ya koma gare ka inda kana musulun da ka musulun ta ko ba musulun da da shi kenan ka san da ke hmm. Wani in eh, ta walan ta'duwa amara Allah yake kuma ba za ka ƙetare hukuncin da ubangiji ya game da kai ba inda Allah ya tsaye da kai ba za ka ƙetare nan wala in adbarta in kuma ka ba da bai ta ce kai ba za ka musulunta ba don wannan sharaɗi na ka bai shiga ba to la ya kiran naka Allah Allah sai ya halaka abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ce bai shi kuma ba haka ya faru ba wa inni la araka kuma ina zaton ka kai allazi uritu fika kai ne wanda ne mafarkinka ma ra'aitu mafarkin da nai kai ne da kai ne wannan mafarkin saboda haka abinda nake maki ko ka musulunta ko ka ki musulunta in ko ka ki musulunta ka da sai Allah halaka to a ƙarshen dai bai musulunta ba sannan kuma Allah ya halaka shi ya je da na da'awa annabci bisa ga ƙarya a lokacin fitalun hidda aka kashe shi a nan abin da yaman ƙasar yamma ibn hajar yake cewa dangane da wannan kissa cewa akwai ƙarin da imam bukhari bai kawo shi ba daga cikin riwaya ibn abbas yake cewa wa hada sabitun yujibuka anni ko abin da da hadisa abu hurairah da ke sahih shi ma za a samu ƙari gare shi wa hada sabitun yujibuka anni ثم انصرف عنه النبي صلى الله عليه وسلم سيك ما يقع ثابت بن قيس نعم شيني كاتاكي النبي صلى الله عليه وسلم متى النبي يا فدا ما ابن يا فدي مي يتي اما غا ثابت بن قيس يجيبك عني شيني ما maka بياني bayani a ثم kuma عنه anhu النبي annabi ya juya ya فقال ابن عباس فمن ابن عباس يقول فسألت عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كان بيع من الشيء وانت من الله صلى الله عليه وسلم يهي وإني لأراك الذي رأيت إنا تكون كيني وانني مفلكنا ودقنني فأخبرني أبو هريرة أخبرني نعم، نعم، فأخبرني أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا نائم رأيت في يدي سواري سوارين من, من ذهب فأهمني شأنهما فأوهي إلي في المنام أن ينفخهما فنفختهما فطارا فأولتهما كذابين يخرجان بعدي فكان أحدهم العنسية والآخر مسيلمة الكذاب صاحب اليمامة to <coughs> ina da wannan cikon da aka mu ba mu da shi watakila wasu na da inda ke wa hada sabis je buka aliko ina da wannan tsarin ba ka da shi ifa akbara ne kake da shi ko wannan dai cewa wa hada sabis je buka a ne kuma sarafa an ya zuwa inda ke wa inna la araka ladhi la wuri? Eh, ibn abbas ce fa bara ne abu hurairah yace to annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa inni la araka allazi uri ina da turkai ne wanda ne mafalki akan to wani mafalki ne to shine ibnu abbas yake sai ne tambaya game da ce wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ina da turkai ne wanda ne mafalki ne mafalkin sa yace fa akhbarani abu hurairah sai abu hurairah ya faɗa min inji ibnu abbas cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bainama ana na'imun a wataran ina bacci eh, ra'aytu fi yadayya tiwaini sai na ga mundaye guda biyu ga hannuna min zaɓi kuma na zinari fa ahammani sha'anuhuma sai al'amarin su ya ɗauke mini hankali fa uhiya ilayya sai aka yi wahayi gare ni aka yi mini aike na mai cikin mafarkin ne hukuma cewa ka bushe su wato ka sa baki ka bushe waɗannan mun da ya guda biyu da ya bushe su fasara duk sai suka hira hmm? sai suka tashi ba wasu kuma kazzabai ya ce na fassara su cewa wasu makaryata ne guda biyu ya kurja jane ba a biyu كما بايننا كفيا كذا تبين فكان احدهما الانسيا اي تشين الاسود الانسي كما ان يجي اي النبوة والاخر مسلمة الكذاب صاحب اليمان لا ينسوشيني مسلمة الكذاب فشي اسود الانسي انا شمع عبلة وكان يقال له ذو الخمار ana ce mai kuma zulkhima don eh, qatalahu fayruz ad-dailami sahabi bi san'a tun zamani annabi sallallahu alaihi wasallam aka kashe shi aswad al-ansi fayruz ad-dailami sahabi annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne kashe shi a can eh, san'a eh, bin kasan yaman da shi sai lokacin qitalur ridda aka kashe shi da fasaran da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ga waɗannan kenan kuma sai ya tabbata haka nan ɗin yadda abin nan ya fassara to ya ce ya kurja da ba'adi za su bayyana bayana to kuma ba baya gare suka bayyana tun lokacin yana yana raye suka bayyana to wasu da suke cewa bayyanar su yana nufin iddi'a'in nubuwa ne yau shi ne suka iddi'a'in nubuwa shi ne bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma su samu ƙarfin eh, eh, da'awarsu su samu karkuwa wato shi ne bayan wucewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da'awarsu ce ta samu karkuwa in ba haka ba tun yana raye suka bayyana kuma suka idda'i Eh, annabuwa ɗin to waɗannan guda biyu ke na al'aswar da al'amsi da kuma musai na ba al to waɗannan mafarki da annabi sallallahu alaihi wasallam yi, ya tabbata gaskiya sannan eh, ce wanda yi musai da matul shi ne wanda ya mafarki kan shi kuma shi ma din sai haka ne ya tabbata a gare shi to alamun dalilin ka waɗannan hadisai guda biyu a cikin wannan babin kenan to daga nan sai mai alarma haddasa Muhammad ibn al-Ala qala wa haddathana Muhammad ibn al-Ala qala haddathana Hammad ibn Usama عن بريد بن عبد الله بن أبي بريدة عن جده أبي بريدة عن أبي موسى رضي الله عنه أراه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض إلى أرض إلى أرض بها نخل فذهب وهلي إلى أنهم اليمامة أو هاجر فإذا هي المدينة يثرب ورأيت في رؤياي هذه أني هززت سيفا فانقطع صدره فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أهد ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما كان فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين ورأيت فيها بقرا والله خير فإذا هم المؤمنون يوم أهد وإذا الخير ما جاء الله به من الخير وثواب السرق الذي أتانا الله بعد يوم بدر إيه، حدثنا محمد بن العلاء أبو قريش قال حدثنا حماد بن أسامة شين أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي, مو أبي بردة عن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس radiyallahu anhu yace urahu yace ina zaton shi eh, abu musa an annabi sallallahu alaihi wasallam ya su wannan hadisi ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam qala yace ra'aytu fil na gani a cikin bacci anni uhajiru min makkah ila ardin biha naqlu cewa na zan hijira daga maka in je wata ƙasa mai dabinai فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو حجر sai tunani na ya tafi cewa ko dai ƙasar yamama ko kuma ƙasar hajar duk dai ƙasar yaman hajar na cikin baharai ne fa'iza hiya al-madina fi yasrib sai gashi inda zan hijirar ashe birnin yasrib zan dama nan lokacin ba madina ake ce ma madina din ba sai dai yasrib ko saboda haka madina ta ba wato birnin ba. mafarkin farko kenan kuma sai tabbata haka ne wa ra'aytu fi ya hadhihi kuma na yi mafarki a cikin wannan mafarkin da nai na gani cewa wannan mafarkin anni hazantu sayfan cewa na girgiza takobi fankata a sadruhu sai ƙarshen takobin ya kare ya saura daga rabin takobin zuwa inda ke da hannuna fa'iza huwa ma minan min na yau uhud sai ga shi ashe musibar da ta samu mu'minai ne ranar yakin uhud da abin da malamai suka ce sandu shine don mai taimako mataimakan mutum su ake ce masandu to abin da ya samu sahabbai a Uhud ne wani abin da ya mafarki na biyu kenan yace sun mahazzartu kura sannan na kuma girgiza takobin kuma wa ra'aytu fi kura fa'ada ahsana ma kana sai takobin ya dawo wannan da ya karin sai kuma dawo sai takobin ya koma kuma fi kyau fiye da yadda yake ma farko fa iza huwa ma ja'a Allahu bihi min al-fath sai na ci buɗin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sa aka yi na kama garin Makka wa istima'il mu'minin da kuma samu haɗin kan mu'minai baki ɗaya wa ra'aytu fiha baqaran kuma نادى بقرا وك والله خير فإذا هم فإذا هم المؤمنون يوم أحد فإذا هم المؤمنون يوم أحد شيء وندى ناغ وك كوكما بقرا ناغ شانو شيء وندى والله خير أي أيوة وصنع الله بالخير مقتولين خير لهم من مقامهم في الدنيا waɗanda aka kashe a Uhud da kuma sauran yaƙe-yaƙen da aka yi to yadda Allah subhanahu ta'ala ya yi da su matsayin da ya ba su wato shi ne mafi alkhairi bisa ga halin da suke ciki a nan duniya shi ya mana wallahu khairun bima wa sun'ullahi bihim khairun min muqamihim fid dunya فإذا هم المؤمنون يوم أهد سيدا شاكي مؤمنين نغني رانا ياك أهد ودن داك سرك شيدا سنم كنتمشي وإذا الخير ما جاء الله به من الخير وثواب الصدق الذي أتانا أتانا الله بعد يوم بدر وإذا الخير سيقوم الخير الخير ده نغني malamai suka ce min fata khaibar kuma maka ba ce khaibar da aka yi yahudawa ne da ke matsa ma madina iyakan matsawa suna arewa ne da madina hanyar tabo hanyar abin da sham shi ke nan ne hanyar tabo to yahudawa ne masu tsananin adawa shekara ta bakwai aka ji aka yaƙe su kuma aka cinye duk tun gaje su duk gaba ɗin ɗin mutum ya je ya ga yadda haibar ɗin take to sai ya yi mamaki kwarai da gaske kowane su da an tafi mutum gancan da yaƙi ba mai taimakon wani kamar yadda bahaushe ke cewa an kaga mu ɗan wanka ya kama da wuta ka yi ya saba na karo ko kuwa da shi ke da duk suka ga an ta sama tunga wa'in ana yaƙi da su su sai zai su kare su. ba su kai musu gudunmuwa sai a gaba da su a taso musu a zo a gaba da su a taso wancan duk tun da ake bakwai sai da a gaba da su sannan da shekara ta zagayo takwas kenan ga hijira aka je kuma fatihu makkata su gaba ɗaya na miƙa waya suka yi ko yakin sun gaba sai ta son musulmi suka sa aka sulhu suka miƙa ga musulmi makka din duk gaba ɗaya to wani alkhairin annabi sallallahu alaihi wasallam duk sai ba su yan a mafarki wa sawabu sir da kuma lada ta dina imani na gaskiya allazi atana Allah yawm badr wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ku ranar yakin badar ranar yakin badar sahabban da annan sun yi tsaye sun mi kauya duk gaba ɗai Allah subhanahu ta'ala ya taimaka musu da mala'iku dubu da mala'iku dubu uku da mala'iku dubu biyar duk gaba ɗaya aka halaka duk waɗanda aka halaka to waɗannan duk gaba ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam mafarkin da ya yi sai duk gaba ɗaya suka zamo gaskiya abinda aka nuna mai cikin mafarkin sai ga sun sun tabbata da dalilin zuwa wannan hadisi a cikin alamatu da buwatihi sallallahu alaihi wasallam fil islam kenan ya haddathana abu nu'aym na'am قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن فراس عن عامر الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشي النبي صلى الله عليه مشي النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا يا ابنتي ثم أجلسها عن يميني أو عن شمالي ثم أصر إليها حديثا فبكت فقلت لها لم تبكين ثم أصر إليها حديثا فضحكت قلت ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن فسألتها عما قال فقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبل النبي صلى الله عليه وسلم فسألتها ana ma zai bi mu shi wannan hadisi sauran mu minti uku kamar ta cika kuma uku ba za su ɗauke mu na bayanin wannan hadisin ba ko kuma za mu kule mai kamar sai dai mu ta aya nan mu ce abin da makaranta daidai Allah ba mu dadi da ke ciki kuskuren da ya faru a bayanin da na yi Allah ya fi mini kuma ya yi cikin zukatan masu sauraren mu baki ɗaya. waɗanda ke rubuto tamboya za ta wa da wuri don masu karantawa su nazari su ga abin da aka rubuta daga yau duk wasu wasu wurare da masallatai ne da makarantu inda nake gabatar da karatu daga yau mun fara kenan cikin ikon Allah bayan sallar magariba inda nan na yau muna da karatun tafsir rabbul azhan a masallacin alhuda da ke karshen titi a gidan igwai sannan kuma gobe asabar insha Allah muna da karatu a gaji inda kowa ke zuwa da littafan shi daban-daban muna karatu da yin sallar subahi har zuwa illa masha Allah sannan da maraice kuma asabar ɗin muna karatu masallaci imam malik da ke rinjin sambo za mu fara karatun irshadu salif fi mazhab imam malik bayan mun gama littafin risala sannan kuma ranar lahadi za a karatun sauƙul ummati ba tiba'i sunna a masallacin juma'a na Aisha da ke a Mabera insha Allah bayan sallar magariba sannan ranar litinin kuma muna karatun jami'ar Tirmidhi a Nato Road a nan kusa da Kamaru sannan ranar talata kuma muna karatun muwatsa Imam Malik a masallacin darar da'awa sannan sai ranar laraba kuma muna karatun sahihin bukhari a can shiyar mafara asada da ke kusa ga makera asada sai ranar alhamis muna karatun littafin kaba'ir a gwiwa abin da alƙilla da alƙillan gandu masallacin sa'ad ibn abi waqqas sai ranar juma'a kuma ga muna karatun da muke yi na'am Assalamu alaikum rahmatullah wannan muhazara ce ta Dr. Samin wanda ya saba Allah saka masa alkhairi ya ce gajerar hanyar rabon gado masallacin sarkin baƙi Alhaji mai shanu Mabera magarib zuwa isha yau juma'a za a yi insha Allah Allah saka masa alkhairi da ke bukata sai ya nemi karin bayani daga baya wannan kuma sai yake cewa game da bayanin da aka yi assalamu alaikum malam akwai masu masu cewa ridda ba za a hukunta mai shi ba akwai masu cewa ridda ba za a hukunta mai shi ba ba za su iya amfani da wannan hadisin cewa da wancan mutum ba na tsare da ya bar musulunci da ya bar musulunci annabi bai hukunta shi ba yake cewa ko akwai wani bayani game da wannan ko lokacin to ina da tambar shi ta fito cewa wanda ya rida ba a mai hukunci a duk lokacin da mutum zai yi bincike ko ya bincike zai shi da hukunci sai ya dubi kowane lungu da kuma saku abin da ya fito mai a bayyane ya gani a karara ya yi amfani da shi abin da kuma ya shirme mai duhu ko dai nemi bayani ko kuma ya tawili ya wuce idan tawili din zai zama karfafi yana daga cikin abdurriyatul khamsi shi ne din kare addini daga barin duk wani wanda zai yi wasa da addini wanda ya ridda ya bar addini shi na tsayar mai da haddi haddin ridda kuma haddin ridda din ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam ce man baddala dinahu faqtuluhu duk wanda ya canza addinin sa ku kashe shi to saboda haka idan ya kasance wannan da ake magana a kan shi yanzu ba nasara ya bar musulunci ya koma nasarar shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai mai haji ba a kafa hujja da wannan a kan cewa don bai mai haji ba saboda aka duk wani wanda ya rinda ma ba za a mai haji na rinda ba ko da kuwa shari'ar musulunci na gudana don sharaɗin kenan don na najeriya ko ka ce kamar musulunci ba ruwan wani da inda dai musulunci ke da. abu biyu ne za mu yi la'akari da shi annabi sallallahu alaihi wa sallam a lokacin shi lokacin ya ake saukar da hukunce-hukunce na musulunci wasu abubuwan suna faruwa kafin saukar da hukunci saboda haka sai zan ba yi hukuncin da aka sani a kan waɗannan waƙo'in da suka faru ba sai a wuce wuri sai amma wasu suka faru daga baya sai a ga kuma an yi sannan abu na biyu lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam lamarin shi na da bambanci bisa ga bayan wucewarsa sanin ne daga cikin waɗanda suka wa na Aisha kazafi akwai musulmai ciki waɗanda suka yarda saboda haka lokacin da aka zo aka yi haddi su ne musulmi tsuntsa mu'minai su aka wa haddi amma munafukai ba a yi musu haddi ba saboda haddi ɗin bai amfani da su don haddin da za a yi yana ƙarfashe musulmi ne ga wannan laifin da ya aikata to wanda yake munafuki ne laifin da yake bisa gare shi haddi ba zai karkare laifin ba saboda aka yi mai haddin bai da amfani sai zan ba a musu hajji a wannan lokaci sannan akwai wasu waɗanda ke ridda an tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam dalilin da ya sa bai musu da bai ce to za cewa za a annabi sallallahu alaihi wasallam gashi yana kashe sahabbai wani ya zo ya musulunta zai bar musuluncin ga ko ko ya yi abin da hidda shi musulunci shin kama shi za a kashe shi da an kama shi an kashe shi lokacin bai riga ya tsere ba ya dai abin da hidda shi musulunci ko sai aka kama shi nan da na aka kashe to waɗanda ba su musulunta ba ni za su ci abokan gaba waɗanda dama suna bida a cikin duhu to ga shi da suke eh, bayyana sun gani cewa za su ga muhammad sallallahu alaihi wasallam can yana kashe sahabbansa dalilan da yasa aka yi ta zama da munafukai kenan zindikai in ba haka ba a yi ai ke kashe shi ake ko tuban ki ba a karba amma annabi sallah da sallah ya zama da su ni ba yi bai mutu ba don me don kada ce da Muhammadu tana kashe sahabban su sai aka fa hujja da wannan na cewa yanzu an samu zindiki in musulunci na gudana ba za a kashe shi ba ba za a la'akari da wannan ba sannan har wani abu ya faru aikin annabi sallallahu alaihi wasallam na bambanta da umarnin da ya bayar a wurin malaman hadisi saboda haka umarnin da ya bayar shi ne ake gabatarwa bisa ga shi abin da ya aikata yana yiwuwa shi ne a kota fususiya gare shi waɗanda abin da ya sa ya aikata kaza ko abin da ya sa bai aikata kaza amma mu umarnin da ya bayar da shi ne za mu yi aiki ba za mu yi la'akari da shi abin da ya aikata dan fahimta ko saboda haka wannan ko dai mu ce lokacin ba a saukar da hukuncin ridda ba ko mutum yana daga cikin waɗanda gudun kada ce ga annabi na kashe sahabbai ya sa shi ma ɗin ba a mai hukuncin ridda ba na fahimta ko amma wannan ba zai sa a ce duk wanda ya yi wani abu na ridda in musulunci na gudana a ce kad ba a mai ba a ba haji na ridda ba haza wallahu a'lam sanarwa ta ƙarshe karatuttukan da dr sani abdullahi sokoto ke yi insha Allah dukkanin su za su dawo daga gobe musamman dai al-itiqan shine na farko dukkanin kartuka za su dawo insha Allah Allah ya samu dace Allah ya saka musu alkhairi Allah ya samu dace Allah ya samu cika da imani in an bar cewa Jos to a bar cewa Sokoto kuma a bar shi haka nan don da ka ce Sokoto wasu ba su ɗauka cewa shi ne ka bar da suke kenan ko amma da zara ce shek dr abdullahi eh, sani abdullahi ko an shi ne ko da ba ce ba eh wallahu a'lam wannan <laughs>